والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخشى وأن الله الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليم فضيلة الشيخ أبو بكر كيام rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi al-mubtada al-mubtada ɗaya daga cikin wato sunaye masu rufu'a a larabci wanda ake kiransu al-marfu'ad na farko mun yi alfa'il na biyu na'ibul fa'il na uku shine al-mubtada al-mubtada ismun yuzkaru fi awwalil jumla mubtada suna ne wanda ake ambaton sa a farkon jumla galiban galiban mafi rinjaye yana iya zuwa a tsakiyar jumla amma mafi yawa a farkon jumla ke zuwa ويخبر عنه بلفظ bi lafzin بعد ana bada labarin sa da wani lafazi daban da wani lafazi daban wala yakunu fil galibi illa ma'rifa amma mafi yawa baya kasancewa sai sananne ne ba na kira ba eh, kun san wani lokaci akwai abin da ba zai fassaru da hausa kai zai ba mun ce ma'arifa kowa ya gane cewa kishiyar na kira in mun ce na kira kishiyar marifa waya kunu almubtada yakan kasance ɗaya daga cikin abubuwan nan ne guda hudu imma isman zahira ko dai suna zahiri kaman albabu mafturun mu tafi da amsila zai fi mana sauki eh, isman zahiran albabu maftuhun shine na daya kofa a buɗe take mubtada da kabar wa mudmaran anta zakiyun kai din nan wayayye ne ko kana ganewa shine anta zakiyun na uku wasna ishara abin nan mubtada na iya zama wa ismu ishara haza alimun haza talibun wasu mausul na hudu shine ismul mausul allazi zarana muallimun saboda ka allazi din da mubtada ne shine farkon magana amma dai an juya eh allazi zarana muallimun kamar a ce almu'allimu yawwa zarana ko almu'allimu sai ka ce huwa allazi E eh, i'rabu badil amsila alkalimatu al-i'rab albabu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira مفتوح خبر المبتدا وعلامه رفعه الضمه الظاهره khabarul mubtada marfu'un ya kamata eh, sai an ce marfu'un wa alamatu raf'ihi sai ce kaza Inda wani lokaci addamma zahira din ba ita za ta kasance alamar rufuwa ba anta ضمير منفصل مبني alal الفتح في raf'i mubtada في محل رفع مبتدا هذا اوكي انت kama akwai namu an yi zallake ina zaki yin ga shi kuwa tun wancan lokaci ma da muka abu na ya sa dashi dashi dashi dashi zakiyun suwaye nasu aka zaki zakiyun da yana ku kamar original bugu ne suwaye suka sayo mana wannan suka sayar mana da wannan bugu eh ko a maina maji aka buga yankari ne aka buga <laughs> wannan bugun yankari ne ko <laughs> yankari ya wuri za eh, akwai zakiyun zakiyun khabaru khabarul mubtada marfu'un eh kai ma naka akwai ko خبر المبتدا مرفوع marfu'un رفعه الضمه raf'ihi zahira هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا وزمن يمغنا duk اسم ishara gaba daya mabni ne banda guda biyu duk asma'ul mawsula mabniyai ne banda guda biyu mun yi ko ba mu yi ba alimun kabarul mubtada marfu'un alladhi na muallimun alladhi ismu mausulin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in muftada'u zara fi'l wa fa'iluhu mustatirun wa taqdiruhu huwa ya'udu ala al shi shine alladhi wannan shine ake kiransa ala'idu kenan amma kuma sunan gashi ismi zahiri ya fito wa huwa ma fa'ilihi silatul mawsul ila mahallalaha min al-i'rab saboda haka take da fa'il fal jumla jumla fi'liya jumlatu sila ala mahallalaha min al-i'rab ko jumlatu sila shikenan an san jumlatu sila ala mahallalaha min al-i'rab na damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbi madha maf'ulun bihi mu'allimun Kabaru al-mubtada wa jumlatu na silatul mawsul ila mahallala min al-irabi hmm, ya sake maimaitawa ne تمرين كتابي ضعوا أمام كل واحد من الأسماء الآتية مبتدأ فهو مبتدأ مناسبا مكان الأصفار طالب eh nazilun mazbuhun eh nafi'un sai alkhabar alkhabar a cikin almarfuwat shine na nawa na hudu wal khabaru huwa allazi tatimmu bihi fa'idatu da khabar ne ake samun cikan fa'ida ma al mubtada'i tare da mubtada fa yajibu mutabiqatuhu ana haka mutabaqatuhu fa yajibu mutabaqatuhu lahu yana wajaba su dace ifradan wajen tilo wa tasniya wajen tagwai wa jam'an wajen jam'i wa taskiran wajen mazantaka wata anisan wajen matantaka wala ya kono fil galibi illa na kira amma mafi yawa kabar shi na kira yake zuwa saboda in ka bashi ma'arifa to zai zama na ko taukidi kwarai da gaske ko na ko taukidi ko badal misali ahmadu muallimu alwaladani tilmizani أحمد معلم مفرد الولدان تلميذان مثنى مذكر هؤلاء تلاميذ مذكر جم فاطمة ذكية مؤنث البنتان ذكيتان مثنى مثنى مؤنث البنات ذكيات مثنى جم irabu badi lamfila alkalimat ya al-irab ahmadu mubtada'un marfu'un bidamma muallimun khabarul mubtada'i marfu'un bidamma alwaladani mubtada'un marfu'un bil alifi li'annahu musanna haka ne ku li'annahu musanna akil mizani qutil mizani khabarul mubtada khabarul mubtada'i ya kamata خبر المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مصنع أيضا هؤلاء اسم الإشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ haka ne muka yi ko? haka muka yi a can baya talamizu khabarul muftada'i marfu'un bid-damma li'annahu jam'u takfirin mun gama yasa idan ka karanta juzi na farko na wannan littafi na biyun da daɗi yana da faɗin da muka sai ismu kana ismu kana wa akhwatuha na biyar kenan ko daga cikin almarfuat tadkhulu kana wa akhwatuha ala almubtada'i wal khabar ita kana da akhwatuha suna shiga cikin mubtada da kabar ne fatar al-awwala wa yusamma ismuha wa tansabu eh, amma nan wa na'am wa tsani wa takan yi rufu'a na farko sai a kira shi sunanta takan yi nasaba na biyu sai a kira shi sabar dinta ويعمل المضارع والأمر من هذه الأفعال الناقصة عمل المادي sai dai da mudari da amur suna aiki ne irin na mazi amma min hazihil af'alin naqisa wanda zai ambace su wa ka kana hiya eh, da ya kamata ya ambata mana su ne amma sai ya juye magana to ne sai yana ganin kamar ko masu cirowa ne suka yi abu da dumani karamin naka Eh, don kaga da ya kamata ya ce wa akhwatu kana hiya sara asbaha adha dhalla amsa bata ma zalama fati'a man fakka ma dama da laisa sai ce wa ya'mal mudari wal amru min hadhihi af'alin naqisa amal almadi abin da ya kamata ke shine an bi tsari kuma mamaki masu kofa ne ko wajen tafin da suka je suka jira masa eh sai dai kullum mu muna wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا نعم ga misalai nan kanal muallimu musafiran amsal mahamumu bari an waye almamu mai zazzabi alhumma musamman ma yanzu da ana ta fama da zazzabi haka eh, ko canjin yanayi ne ko talauci ne eh, ina jin manyan nan suna zazzabi kuwa da mura haka ne eh, akwai mai mantileta ne ma na manta bai shafa ba akwai mai mantileta ne a cikin ku ina akwai yanzu eh anya manyan nan suna da irin wannan zazzabin kuwa na'am shine amsal mahmumu bari'a na gani ina ba man shanu bane dai <laughs> ato to na ga نعم ما زال الشرطي واقفا يصير المجتهد آلما صار علي مجتهدا بات محمود صائما من فك عمر قارئا كن مجتهدا تو منين باكاو Eh, akwai wanda ya tsallake mana asbaha bai kawo asbaha ba mai sauki ne akwai adha akwai zalla akwai ma dama. Eh, man ma fatiha ma da laisa guda biyan ne a cikinsu. to shi yasa in ka duba za ka ga daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya su ne sinadaran da ya kawo mana waɗannan haddace su ake yi amma in kana son ka samu sauki a cikin misalai sai ka haddace waɗansu in ka haddace su in ka haddace misalai guda biyu ko uku ko misali ɗaya ka haddace to in ka cire misalin guda ɗaya kana yanzu misali kanal muallimu musafira mu ɗauka kawai wajen koyo ne kake kanal mu ɗauka daga tsara a wake ga kana kana shi na farko ba mu lissafa da shi ba kana almuallimu musafiran sara almuallimu musafiran asbaha almuallimu musafiran adha almuallimu musafiran zalla almuallimu musafiran amsa almuallimu musafiran bata almuallimu musafiran ma zala almuallimu musafiran ma fati almuallimu musafiran man fakka almuallimu musafiran ma dama almuallimu musafiran laysa almuallimu musafira shikenan saboda haka ka 100 bisa 100 ina fata an gane eh. haddace ka'ida guda ɗaya ko misali guda ɗaya zai taimaka wa mutum wajen fahimtar darasin yadda ya kamata ko abin da ake so a gane tun da nan wajen su goma sha biyu an kawo mana misali da guda takwas ne guda takwas ko guda nawa ne ma eh, sha biyu ne kuwa eh, misalin nan guda nawa ne guda takwas ne eh, saura guda nawa saura guda biyar ko guda hudu ne akwai eh, oke tsara an kawo tsara a tsara tana ciki baya guda kudu ne suka rage haka ne eh, rabu badil amfila alkalimata lirab kana fi'il madin nakis to dalilin da yasa tunda nan ya ce fi'il madin nakis dalilin da yasa yace wa ya amalul mudari wal amru min hadhihi al af'al naqisa inda ka samu fi'ile amrinsa ka samu madinsa shi kenan akwai wanda shi baya ba da abin nan ba kasafai za ka ji ma ana fitar da amurinsa ba zai yanzu kaman adha hmm, an fice yudhi adha yudhi sai a ce udha ko udha ga gani amsa yumti ka ce wa mutum ya yi la'asar ka ce ka gani ina ba ta an gane kamar haka zo aka ce ba ta ya bitu mai amurinsa in ka ce Bittu to ka kwana bitta kenan haka dai felon na aka siyar fa’u al-muktada wayan sibu al-khabar al-muallim ismu kana bi damma. musafira khabaru kana mansubun bilfata ya siru felon mudari na ya siyar fa’u al-muktada wayan sibu al-khabar al-mutahidu ismu ya siru marfu’un bidanma ƙarfa kumanta asma. hazihil adwar su ne muke magana saboda marfu'ai ne akhbaru ha kuma mansubai ne zamu samu nan gaba yasa muka je wancan wuri ko can gaba kawai a gurguje zamu karanta alima khabaru yasiru mansubun bil fatha kun fi'lu amr naqis wasmuhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta متهدة خبر كن منصوب بالفتحة سي اسم ما الهجازية قاوة ما الهجازية بهجازية إيه، با ما الافريقية با الهجازية بهجازية تدخل ما الهجازية على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها watansibo alkhabara wa yusamma khabaruha to kaga in ka hada ta da wancan baya yayi ma sai dai kun ga wannan ma din nan harafi ne zama ma kaman korewa ne akai ko na korewa ne kaman a ce ma ne linnafi ma sa'idun balida ma muhammadu bakila ma mahmudun zakiya ma zainabu balidata o balida eh, an gani ma sa'idun balida sa'idu ba wawa ba ne ma muhammadun bakila ko muhammadu muhammadu ba marowaci ba ne ma mahmudun zakiya muhammad ba um, ba kamar dolo ne dolo ma zainabu balida zainabu ba doluwa ba ce irabu ba da lamtila ma nafiya hijaziya ana kiranta nafiya hijaziya saboda akwai sabaniya kanta sayidun ismun marfu'un ismu ma marfu'un bidamma balidan kabaru ma mansubun bilfata to menene bambanci da wadancan amma da yake ita ta fito daban shi yasa ya kawo ta a ware waɗannan kuma afal ne na kisai saboda fi'ilai ne saboda kai ya hada su za a dan samu eh, na'am menene alhariri ya faɗa ma allati tunfi kalaisa nasiba wa qawlu sukkanil hijazi qatiba فقولهم ما آمر موافق فقولهم ليس صعيد صادق abin da ya faɗa nan, sannan ƙarin bayani ne sai khabaru inna wa akwatiha na bakwai khabaru inna wa Sarkulu tarkulu inna wa akwatuha inna da yar uwarta suna shiga alal mubtada wal khabar a bisa mubtada da khabar watan tansibu al mubtada wa yusamma ismuha wa tarfa al khabar wa yusamma khabaruha wannan mun riga mun sani wa akhwatu inna hiya inna ka anna lakinna laita alla da anna kun ga waɗannan da yawansu harufa ne to tun da harufa ne kunga ya kamata ma ta zo to sai dai in ta zo ita kuma aikin da take yi da bambanci da waɗannan eh waɗannan din ma za a samu kwatankwacinta inna din ba waɗannan din ma akwai kwatankwacinsu misali innal mu'allima nasihu samitu anna ra'isa qadimun ka annal babura baitun babura mun yi bayani yadda ka san daki haka ma hadar al mudiru لكن المعلم حاضر ليس السخي غني لعل المسافر قادم wannan shi yana da saukin fahimta saboda duk wanda ya karanta kana wato ha yazo inna wato wato zaka amma an gargije to shikenan kuma kwarai da gaske shi yasa annahu alwazi za ku ga sai da aka kawo mubtada da khabar aka gama sai aka ce inna wa da kana wasuwatuha lairabi inna harfu taukidin wa nasirin yansibu al-mubtada wa yarfa'u al-khabara al-muallimu ismu inna mansubun bil fatha nasihun khabaru inna marfu'un bid damma to kun gani saboda haka tunda muna magana al-marfu'at ne mu anan rufu'an ne shine Kabar din ne muke magana ba ismi ba ma nafiyatun hadara fi'l madin ma'lum al-mudiru fa'ilun marfu'un bid lakinna harfu istidrakin wa nasbin yansibu al-mubtada wa yarfa'u al-khabar المعلمة اسم لكن منصوب بالفتح hadirun kabaru lakinna marfu'un biddamma kun san ana ya kawo mana ma hadaral mudiru lakin to lakin ne yake magana ma hadaral mudiru na shine alama al-muallima hadirun an gane wannan sai na takwas kabaru la annafiya jinsi, sai la ita kuma annafiya jinsi, tana kore jinsi wancan kuma ma linnafi ita ma annafiya ta kore tarkulu la annafiya alalmubtada yiwar kabar watan sibul mubtada wa yusamma smuha wa tarfa'ul kabara wa yusamma kabaruha la tilmi zaha birin ba dalibin da ya zo jinsi yake magana ba jinsin ɗalibin da ya zo tsawawun makarantar nazari ne firamare ne sakandare ne university ne menene tun da ce wadda yake tilmiza yana zuwa ta ƙasa-ƙasa ne amma tilmiz ɗin na ubk ne na taharir ne na menene wannan na na wane ne Sai eh, da wane ne to kaga ya gwada jinsi la tilmiza ta hadira babu ɗalibar da ta zo la tilmizai ne hadira ne ba ɗalibai guda biyu maza da suka zo la tilmizatai ne hadirata ne eh, ya kunga wannan sai mutum ya haddace saboda la'akari da shi la tilmizatai ne hadirata ne saboda su ba a cika amfani da su a larabcin ba shi yasa sai ka ga wani lokaci ana dan a kwarai da gaske eh. tun da kagan ka zo za ka ce la haza wala haza la fulanun wala fulanu ne haka mutum zai dai eh. la fulanun wala fulanu ta an to yake ma ana shanya karshen bai yi wasalin ne ka kama shi la ka gani ai eh, bai wazalin ba balle ga gama yi la mu'allimina hadiruna wato malaman ba su halatto ba la mu'allimatin hadiratu malamai mata ba su halatto ba irabu badil amthila la nafiyatul lil jinsi ta'malu amala inna kun ga sai aka ware ta tana aiki ne irin na inna تلميذا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب حاضر خبر لا مرفوع بالضمه ina fata an gani sai attabi'u lil marfu attabi'u lil marfu wannan shine na tara sai dai attabi'u lil marfu akwai annat akwai al-ataf akwai at-tawkid akwai al-balal wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك